masu ma'ana sai dai kuma mutane ba sa sare zaunin yi ji an yi tambaya kawai sai ce zo biya ma karatu kafin a gama ba da amsa samun da mata ke yake ta, tun ji ana ba amsa tambayi ana ta amsa yake ce to kiri ina na shi karatu ya ta biya mata a haka Allah ne da wanda ishi yara jama'a ta mutabayina mutakalifa Mafi cewa na tafakkari maimakon ina ta ko da misalin ce aka ce ai wanda su tambace mu ba mu ga inda aka tambayar nan ba. Ai sai in tsaya sai kun gani ga yan aiki nan gaba da hatta littafi in baki gina littafin bai gani ba. shi ne ko littafin nuna mishi wurin to balanta na irin wannan ma tun da karatun da aka jiya ne an hana tambayan baya. da Saboda don abin ya zama abin nan tambaya karatun da aka jiya kaɗai ake da ikon tambaya in dai karatun yamma ne da safe ne saboda kada a raba lissafin mutane in an je tambaya wuri ka zaka koma koma zaka yi darinta tafakkari fi hadihi mawaid ki eh, tunani akan wannan wa'azi ko da ba ka rike komai a wa'azin nan ba maganan nan ta duniya na masu sharaka da duniya da ne ɗaya da magana fifita makwataka da Allah mutum ya zaɓe makwataka da yin iskar eh? in ta tafakkare fi hadhihi al-mawqif wannan wa'azin da aka yi kai duba ka tsaya kai ka fage in har ka fahimci wannan karatu ka fahimta abin da aka ce din nan ka fahimta ka ji ba ka ji wani abu a ranka ba shi bai ma aiki a rai ba tana ji na duk da bari ni da ni da kai kawai kawai sauran ba ruwansu in kika rasa wannan fa in addinki ta ha in kika rasa tasirin wannan wa'azin ya zama duk maganar nan da aka ɗauko tun daga ilam ɗinki ko karatun kwana biyun nan zuwa nan har baka ji wani abu a ranka wanda ya ɗaga maka hankali ba to kai kuka kai eh, mushe ba ka da imani ba ki da imani Allah ya matacce bai da imani kai kuka rajin wannan maganan da aka yi da dutse ake magana da shi da ya fashe lau an zanna hadal ƙoran ala jabal inda dutse ne ake wa wannan gargaɗin aka ɗauko aka karanta masa kai dutse ki kaza ka ga dutse ga kaza wannan bene ne ga kaza da dutse ake magana da shi da ya fashi amma ka dube ka ko ka dube ki ko a jikinka to kai kuka kan haka imaninka ya kone shi isa bai dame ka ba da kana da imani da maganar ta dame ka in dai ka ji wannan maganar ba ta dame ka ba to alama ba ka da imani imani ka ya kone yanzu kai kawai sai dai kai talati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni kuma haka na koma haka lamari na ya koma sabbaci alama a sabti ki kuka irin bala'in da ya saukan maki in jama'a. nemo ruwa nemo hawaye min baharin rahamati daga ko rahama ka nemi Allah ya dama da imanin ka nemi Allah ya baka imani ya baka hawaye daga tekun rahamar Allah yana rabawa wanda ka ga ya ji wannan magana yana kuka kyauta ce daga Allah kai ma roƙe shi baka ɗaya ka gane wannan maganar da aka yi magana ta tabbata yi mata fili ba tabbas akwai wani abu a kanka akwai wata abu da ke gudanawa da aka rubuta kanka ka koma wajen Allah ka dinga kuka kana neman shi gafara kana neman shi roko kana neman shi shi ma yi maka kyauta daga kyautan hawaye daga rahama shi kenan kaiwa sun asali kula wannan kalma ɗin su nina eh. ah, eh, eh, inda ake ɗebo hawaye istaƙe wancan nan canza na mutanen fasara ka ne fa mustaqal dar'i inda ake nemo hawaye min baharin rahmatin shi to sai na yau babu tafakkuri wannan babi kenan na tun tuntuni kada amara Allah subhanahu Allah ya yi umarni duk tafakkuri wata dabburi fi kitabil aziz wannan tafakkuri da tadabburi ba fa sunna ne ba ba mustahabi bane ba a'a wajibi ne amalun min al'amalil qulubi idan irin wannan tafakkuri bai yi saifi ba to ibadodi da mutum ke kai ma ba su saifi don yana ibadodi sa ne kara zuri tafakkuri Allah ya yi umarnin yin tuntuntuni da yin tadabburi fi kitabihil aziz Allah ji kamala shi ike raddul arhani ila ma'anil qur'an tunanin ku gaba kida kuma shi shi zuwa ga ma'anonin qur'ani da faɗi makon ba za ku rabauta ya ku rabauta da za ka yi haka kuma yadda tunanin ku za ku ga karori za ku gariba za ku ribata a duniya za ku ribata a lahira idan ku ba ku mai da tunanin ku zuwa ga alkur'ani ba to ku za ku tabi wa asana alal mutafakkirina kuma Allah ya yi yabo yabo na musamman kan masu tuntunta ne bi kaulihi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ربنا ما خلقت هذا باطلا ويتفكرون suna ta yin tuntuntuni wajen halittar sammai da halittar kafa yadda aka halitta saman nan da yadda aka halitta ƙasar nan za ka ƙara da abin da ka karanta ka kewaya ƙasar filin fir'arri a kan ilimin da kai da ka karanta na labari sannan idonka ya gane ma banda abin da kunnen ka ijiye maka ka tsaya ka yi tunani yadda Allah yi haka da kama tun da ana cewa kullum ai asaratu ta dullo alal masir wal ba'atu ta dullo alal ba'ir sawo an ka ce wannan sawo mutum ne wannan sawo mutum ne ainihin yana nuna maka mutum kalli sa, a kashi to me natijan wannan labari ga sama shi hijejiya ga ƙasa ma kekiya ita kuma ba ta nuna akwai Allah da ya gace su sawun wannan ka kalla ka fasara akwai mai sawun kashi ka gani ka ce akwai mai kashi to saboda ƙasa kuma ita mai take nuna ma eh? akwai mai sama? to aka kaga wannan sunan ya baka natija shine yake in ka tsaya kai nazarin halittan sama da kafa sakamako abin da ya zo maka za ka ce rabbana ma kalakta hada batila Allah da ka halicci wannan abin za ba wannan halittar da aka akwai wani abu da zai biyo baya ba a yi ta haka kawai mutum ya tsufa ya mutu shi ke na an ƙare ba haka ne ba akwai wani abu da zai biyo baya bayan an mutu za a tashi idan ku aka tashi za a yi bincike in ku aka yi bincike za a ji jiki don za a samu sakayya za a yi murna wasu za su yi murna wasu za su yi daga jiki to kaga wannan tunani ne zai baka wannan kullum tunani da zai baka ka da imani da Allah shine tunani fi zalika la ayatin li qaumin yatafakkarun inna fi zalika lallai cikin wannan qadiya da ta gudana. akwai ayoyi akwai mu'jiza liqaumin ga mutane ya tafakkaru وعن عبد الله بن عمر رضي بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفكروا في آلاء الله وتأخذ كنتم تبيه بني مؤمن الله الله يا ودتك الله يا بقى المؤمن ni'iman iskan da kake shaka kawai ni'iman idon da kake gani da shi kawai ni'iman kunne da kake ji da shi kawai ba kawai ne ba kowanne guda ɗaya lamarin sa ya tasawwur kuma ba ka da ikon mallaka shi ɗan dai aiki da kake kai aikin da za ka mallaki wannan ba za ka yi ba yadda aka baka wala tafakkar wannan sai ya daɗa muku imani da Allah ya daɗa muku kaza kuma wannan zai daɗa muku ku dinga sanin abin da kuka aikata tsantsan ne don yanzu da dama abin da ke halaka mutum sai ita ina yin kaza shi ina yin kaza ina yin kaza ka kwatanta abin da aka yi maka za ka dina ganin aikin ka ka dubi ka kuma ka dubi dan uwanka a wajen dubi sai Allah ke ga yadda za ka yi in ka tashi dubi a wajen ni'iman Allah haka ka kalli wanda ke bayan ka sai ka bude in za ka dubi ainihin eh, a wajen addini kalli wanda ke gaban ka wajen masu bin Allah masu hidima kalli wanda ya fi ka ka daina kalli wanda ka fi sai ka kalli wanda ya fi ka daga nan za ka gano kai ba komai ne ba ba ga shi muka ɗauko waɗannan du'atun nan a'a masu aiki na eh, masu himman nan manya-manyan da suka gabata mazansu da matansu ko wani in kaɗa ko sai kadin gare ce kai wannan mala'ika ce in ba mala'ika ba ya za ka yi wani aiki ya ba mala'ika sai ba mutum ce to ni ya za a yi to bari ka gani shi ne sai ka ci gaba da gaba-gaba kullum gaba-gaba amma ga kana musu na naƙari a ƙarshen ka yawan ce to ai abinda suka yi Allah ba zai karɓa ba a'a yaushe ka zama alƙali yaushe Allah ya haɗa ka ka zama alƙali wanne karatun ne yake ka zama alƙali ga jama'a ka dinga duba mutane ka dinga ce musu wannan aikinsa ya yi aljanna za shi wannan ko aikinsa bai yi ba ya rushe wala tafakkaro fillahi kada ku yi tunani akan Allah in kuna tunanin a ina Allah yake ya Allah za ku halaka ne wa qala abu darda radiyallahu anhu tafakkaru sa'a khairun min qiyam layla wa tafakkaru sa'a tunanin awa yanzu mutum zauna da ransa ya wannan tunani mata wancan muhasaba shi ne ne kai ya fi kiyamun laili na shekara ce ko a kiyamun laili kiyamun laili ka tsaya yau ka yi shara'i da zuciya ranka inda ka karanta masa kaza kai a yanzu ma abin da ke nuna yin ka ɗauke guda ɗaya daga ciki yau ba tambaya wani ba a kan nema ya san ta tambaya ba ba ne kuwa ka kai ba faɗa ki za ki abun wani to ya faɗa abun ji tambaya yawa musharaka in ka kalli duniya da waɗanda aka yi musharaka da su zai saka ba duniya ko to ka zauna da ranka ku yi wannan tunanin din ka zauna ka kalli su wanda ka kalli su wanda ka kalli kaza ka kalli kaza labari kaza labari kaza dole dai zaka magana duniya sai ka taro irin su karuna yan kuɗi ne sai ka taro mulki ne ka tuna irin su fir'auna yanzu kai da kai da fir'auna su zai kokowa ka kalli kaza ka kalli to wannan zai sa maka kaza to yin wannan tunani na dare ɗaya kai kaɗai ya fi ma kiyamun laifi in ji abu da dare na تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله ولا تفكروا في الله شيء shi ne mai iziya ya yi mai risala ma yi wannan magana amma ba mai risala ga mai da kai ba kada kai tunanin zafin Allah wanda Allah ya akadir da mutafakkiru na fi ayati daga ala ilahi wala ya tafakkaru na fi ma'iyyati zati ba tunanin kan zatin Allah ne amma yanzu kaduna ya ce allah ya daidaita kan al'arshi sai kan mutu ta yana ce to yanzu da ya daidaita shi al'arshin nan gado ne ta yana kwance kenan a kai kuma a zanne yake yaya girma sa yake yaya kaza ɗin sa yake yaya kaza ɗin da yake wannan da kafin ka to da kusan allah ba allah ya saka da filhi sai to ka ku ba dama ka faɗi ga yadda ya sha kan al'arshi to kaka ce wannan aka wannan irin tunanin jamawa Ka so ai wannan karatun wa'annan hadisan su ne aka ɗauka a kai ta zagaye zagaye ana bayani a shi da kaga jahon da ya ke ce ah, Allah ba ya sama ya za a yi a ce arrahmanu alal arshi ta ce ba zai yi ba Allah a ce yana sama idan aka ce Allah na sama kaga ya zama jiki wanda ya ce ko Allah jiki ne kafiri ne haka don haka kai kafiri ne. Lokacin kakwai wannan tunanin. ba wai amsa ne bai da shi ba yana da amsa amma tunanin kansa kumfin yi daina ji kada ya tunanin wurge kansa sanin zafin Allah ko wasu wanda suke tunanin wannan kaka jefa kanka suke shi kenan yawwa amma ala kullahi zai sa kafan Allah da kaza ɗinsa da kaza ɗinsa ka kwatanta da kanka kai yadda kai bawa ne za ka tsaya inda aka faɗa za ka bar abin da aka hana ka shi isa tauhidin rububiyya yake da muhimmanci shi ma ga bangaren sa tun da daman mutane ba sa ɗaukan kansu bayi har mutum zai ce abin da Allah yake wannan daidai na amma kaza gaskiya ne ba da shi ta kai mutane na faɗi haka ai eh, manzo Allah Allah ya faɗi kaza manzo Allah ya faɗi kaza ni na manzon Allah nan ne daidai ai eh, na Allah nan ne daidai na manzo Allah nan ba daidai bane ba ka kai mutum ya saka ka aka da ya shafi zafin Allah shi ba tun da ya shafi maganganun su kai za ka kai tunanin wanda zai daɗa maka imani to ibn abu darda in shi ma na gama shi kala wa wani munabba ma fikira fikratu mri'in qattu illa fahima wa ma fahima illa alima Wa ma alima illa عمل tunanin ɗan adam bai taɓa tsawo ba face za ka ya tsani ka tsaya ka dinga ta dabbure abu ka karanta shi ka sake karantawa ka sake dubawa ka auna shi ka sake ka ba tabbata ka ga Allah ka maka fahimta ba ma fahima illa alima ba wanda ku zai fahimta sai sai ya zama mai sani ba ma alima illa amila ba kuma wanda zai sani سمين حقيقة hakika to وقال بشر الحافي لو تفكر الناس داموت عن ذاتي تنتم نزلني في عظمة الله تعالى لما عصوا دا وصفها بأمصر يا إذا